الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم جمعة عشرين دقيقة رمضان شكرا تلو إلى ثلاثين دقيقة wanda ya daidai da sha shida ga watan shida shekara ta dubu da izinin allah za tashi aya ta ashirin na a masafi na tuko 79 na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا نعم darasin da ya gabata mun tsaya kan inda aka rabu tsakanin annabi musa da khadir a bisa sharaɗin da suka yi bayan katsalan da ya masa guda biyu wanda ya ce dama kada ya tambaye shi wani abu har sai in shi ne ba shi labari ya zo ya jirgin ruwa annabi musa ya masa magana ya zo ya kashe yaro annabi musa ya masa magana ya zo suka tara katanga annabi musa ya masa magana cewa sai ka nemi lada kuma na wannan aikin da muka yi to dama tun daga batun kashe yaro ce to dama na gaya ma ba za ka iya haƙuri da ni ba ba za ka iya tafiya da ni ba ice to yanzu abin da za a yi na ga ka kai matuka wajen yi min uzuri amma daga wannan in na sake tambayar ka hmm, to shi kenan zai zama shine rabuwa tsakaninmu da kai da sake tambayar tasa bayan sun da katanga yace hadha bai bayni wa bainak sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra zan baka ainihin labarin abin da baka iya hakuri a kansa ba to shine yanzu zai dau labari ya bashi tun daga lalata jirgin ruwa zuwa kashe yaro zuwa ainihin tayar da katanga amma kafin sannan akwai abu da muka abin nan shekaran jiya kwance jiya dangane da ma'anar sunan khadir wanda muka ce galibi in ya zauna a gurin bishiya ko kuma gurin da yake na ciyayi waɗanda suke busassu to sai kuma gurin ya koma kore wanda muka ce hadisai sun zo galibinsu suna da rauni amma daga bana ga ya hadisi ingantacce wanda imam al-bukhari ya fitar da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin wannan cewa shi khadir in ya zauna a guri na busasshiyar a ainihin ciyawa to sai ta koma ta zama koriya ma'ana sai ta sai ta rai nan take sai ta rai sai ta zama koriya wannan shi sa aka samu sunan alhabar bayanan da yake masa ce amma safinatu amma wannan jirgin ruwa wa li masakin ta wasu miskinai ne ya amaluna fil bahri da suke aiki da ita a cikin teku suna dan samun na abinci fa aradtu an aiba sai na so in lalata ta kenan da ta kasance lafiyayya ce shi sa ma ainihin a gaba da yace wa kana wara'ahum malikun kudu kulla safinatin yace a gaban su wara'ahum ana asalin wara'a baya amma anan ta zo da ma'anar gaba wa kana wara'ahum a gabansu wai nan gaba idan da sun ci gaba da tuka jirgin ruwan nan malikun akwai wani sarki azzalim ya kuzu kulla safinatin da zai riƙi duk wani jirgin ruwa to wani irin jirgin ruwa don ka ce kulla safinatin kowane jirgin ruwa kenan ta ce ma zai karbe to shine malaman tafsiri suka sa sifar jirgin da yake karba suka ce kulla safinatin kulla safinatin salihati duk jirgin ruwa lafiyayye wanda ya gan shi giredi to shi yake karbe gasban <clears throat> sai karbe shi gasban da kwace saboda me saboda zalincinsa da haka shi kuma ya tara nasa mai ainihin jiragen ruwa wannan shine dalilin da a khadir ya lalata wannan jirgin ruwa domin in suka yi gaba yana gyararre sarkin zai kwace to a lalata shi yanzu ya gan shi lalatacce bai karba ba shi ya fi sauƙi da a bashi ainihin ƙingataccensa ya karɓe domin idan ya zama lalatacce ne zai za su wuce da shi in suka wuce da shi in suka je gaba sai su gyara kayan su shi gaba da amfani da shi idan ku an bashi la ransa zai iya kwacewa in ya kwace kaga sun rasa baki daya gashi shi suke neman abinci da shi a cikin ruwa to kaga sai su rasa abin da za su dinga neman abinci da shi to dai ce dai ce fakanat li masakin ta kasance ga wasu miskinai ne ga suna da jirgin ruwa amma an ce miskinai kenan ashe miskini yana da dama-dama wanda wannan ya jawo magana me bambanci tsakanin miskini da fakiri wane ne ya fi dama-dama a ciki kuma wane ne wani tsanani a ciki malamai sun maganganu da yawa har imamul ƙurɗubi ya kawo maganganu har guda tara game da wane ne mafi dama dama wane ne kuma mafi tsanani a cikinsu amma magana da tafi kwantawa a rai kamar yadda shi ma shi muhammad amin ya faɗa shi ma na ibn kathir ya faɗa cewa miskini ya fi dama dama a kan fakiri fakiri wanda ba shi da abin da ma yake zai juya ba shi da jarin juya ba shi da aikin da yake tsayayye ba shi da sana'a tsayayya sai dai in ya fita watakila dako ne ya samu ya yi ciyawa ce ya samu ya yi a zo aike ka ne ya dan ba shi lada ya yi a wanke wanke je gurin masu abinci ya yi ba shi dai da wani abu mai ainihin tsayayye amma miskini fa suka ce yana da abin yi sai dai ba isasshe ba abin da yake samu baya isassa suka kawo hujjojinsa akan haka na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wanda za a ba zakka sai ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum kaga za a ba wanda suke mabukata ne ko to waye aka fara faɗa sai aka fara gabatar da fakiri saboda ana ganin kenan halinsa ya fi tsanani sai aka gabatar da shi sannan aka ce miskin in aka yi zama a nan suna ganin fakiri ya fi tsanani miskini ya fi dama dawa sannan a wannan aya ce amma safina tubakana li masakin jirgin ruwan na miskini ne ya amalu na filbari da suke aiki da ita a kan teku suna samun wani abu to kaga har suna da jirgin ruwa wanda suke kai kawo da shi suna samun wani abu sai dai abun ba isassu yake naka shi ma khadir ya tausaya musu kada yanzu a kwace wannan jirgin sai su koma su zama mai sai zama kuma fakirai wanda mai sun rasa komai ba su da wani abu na aka yi gwarar zama a halin su na miskinai ya fi na biyu a addu'o'in annabi sallallahu na uku kenan a addu'o'in annabi sallallahu alaihi da dama yana neman tsari daga me talauci Allah mai ya uzuka min alfaqari wal ajiz zuwa gare shi addu'o'i daban-daban yana neman tsari daga alfaqar talauci amma ga shi a wata adu yana cewa Allahumma ahini miskina ko wa Allahumma ahini miskina wa ba'athni miskina ko wani abu makamancin wannan a can ya yana roƙon tsari daga fakir talauci nan kuma yana ma Allah ya raya shi miskin to aka ce kuma da aka dubi halin annabi sallallahu alaihi sai aka ga hakan bai zama ya rasa abin da zai ci ba kwata-kwata bai zama kuma halinsa mai tsanani ba amma wani lokaci yana rasa. kai har ma da ya kai zuwa rasuwarsa akwai ainihin abinsa dai bayan jingina ga wani wanda ya karɓi kayan abinci a hannunsa kaga kenan ya yi rayuwa irin ta irin ta miskin akwai abin amma wani sayin kuma yana gajiyawa baya isa suka ce duk wannan yana nuna cewa miskini shine ya fi dama-dama akan ainihin fakiri wannan dalili shi sa hadar ya ga bara lalata jirgi in ya so in sun wuce sa gyara maimakon su wuce shi lafiyayye sarki ya kar shi ya san wani abin da yake annabi musa bai sani kuma allah ne ya kimsa masa in ba haka ba ya san cewa sarkin yana kwacewa kaga kimsawa shi allah ya bashi وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الغلام أما يرد كجنا كشيشي gane ko wasu sun ce wai sunansa jaisu amma da Allah bai dora mana wannan ba mu ce sai mun san sunayen wasu da aka yi magana sa cikin alqur'ani wa kana abawahu mu'minai iyayensa sun kasance mu'minai mutanen kirki amma kuma suna son sa so mai tsanani Makashina sai muka ji tsoron an yi rihiqahuma ya gwamutse su dubiyanan da shishigi wa kufuran da kafirci domin mai domin shi an yi shi kafir in ya girma allah ya kaddara cewa zai zama kafir ya khadir ya san wannan allah ne kimsa masa tun da sanda iyayensa suke masa yana da tsanani ana jin tsoron ya karkatar da su zuwa wannan kafirci to da ya karkatar da su zuwa kafirci kaga su biyu watakila ma da 'yan uwansu 'ya'yansu wasu daban ba shi ba iya karkatar da su to gwara shi ɗaya a yi haƙuri da shi a yi haƙuri da shi na biyu yanzu yana yaro ne yana yaro ne bai kai munzalin ma da za a sufe tashi da kafircin batan to shi kai shi kansa shi ya fi masa alheri yanzu ya tafi tun kafin ya kai inda za a sufe tashi da sunan kafir to kaga wannan abu ne da Allah ya tsinkayar da me ya tsinkayar da Khadir wanda shi annabi Musa bai fahimci haka saboda haka sai ya kashe shi yace fa'arar na sai muka nufi an yi bidilahuma rabbuhuma khairan min rabbuhuma ubangijin su an yi bidilahuma ya musanya musu khairan min wanda ya fi shi alkhair zakatan wajen tsarki wa aqraba ruhman wanda ya fi su kuma jin kai domin yana kafiri ba mamaki ma ba zai ji kansu ba to sai Allah ya ba su wani wanda zai zama mai jin kai kuma ya fi su tsarki shine ya zama mai ya zama mai tauhidi mai kaɗe da Allah tabaraka wa ta'ala ainihin a cikin bauta a tada ya ce ma'anar wannan zakatan a barra biwa dai wanda zai zama mai biyayya ga mahaifansa gane ko wakila aka ce lamma qatala wal khadir lokacin da khadir ya kasance kanat ummuhu hamila dama mahaifiyarsa tana da juna biyu hamilan bi gulami tana dauke da juna biyu da wani yaro wanda yake musulmi an kaddara shi kuma zai zama musulmi to sai zama kaman wannan na biyu ya zama musanyan wancan da aka rasa na rubutun da musulmi ne zai ji kan iyayen fiye da wanda yake kafir kamar da ake sa rai sa'annan ba zai karkatar da iyayen iyayensa zuwa wani addini daban ba zai ci gaba da zama akan addinin da suke kai domin an ce su muminai ne banda kasancewar su musulmi ma kuma masu aiki da abin ainihin masu aiki irin da musulunci kaga sun zama muminai kenan don haka wannan zai zama shine mafi alkhairi akan wancan da suka rasa wannan shi Allah ya tsinka da khadir na ka yi kashe shi domin Allah zai ba su wani wanda ya fi shi na وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ۖ وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ita amma aljidar amma katanga wacce kaga a rugujen nan kuma muka zo muka tada ita bakana ligulamain bakana ya kasance ga wasu yara ne guda biyu yatimai ne marayu fil madinati a cikin wannan birni da muka shiga wa kana tahtahu kan lahum a karkashin wannan katanga akwai wata taska ta su ta dukiya wa kana abuhuma salihan babansu ya zama mutumin kwarai fa arada rabbuka sai ka ya nufi an yablugha ashuddahuma ya isar da su karfinsu shine su kai ga balaga wa yastakhrija kanzahuma daga nan sai fita musu da wannan taskar tasu ainihin su zama sun amfana da ita maimakon yanzu tana a batta daga baya wasu su gano ta su zo su kwashe su je su yi wa wasanta zai zama sun rasa komai to sai Allah ya nufa mu zo mu tayar musu da ita yace rahmatan min rabbik wannan rahma ce daga ubangijin ka ga waɗannan yara wa ma fa'altu an amri duk abin da kaga nayi ban yi shi dan umarnin kai kenan Allah ne ya umarce ni ne zalika wannan bayani da nema ta'wili ma lam tasdi' alaihi sabra shine fassarar abinda baka iya hakuri a kansa na daga lalata jirgin ruwan nan da kashe yaran nan da tada katangar wannan da aka ce wa ammal jaru fa kana lil gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumah a ƙarƙashin wannan katanga akwai taska to taska mece ce wasu ka ce taska ce ta ainihin kuɗi tsaba kuɗi wasu ka ce taska ce ta ilimi wasu ka ce takardu ne wanda abubuwa ne na ilimi a ciki amma mafi yawan abin da malaman tafsiri suka tafi a kai cewa allo ne na dinare amma akwai rubutu na abubuwa na ikima a cikin wannan Allah saboda akwai hadisi da zo wanda alhafiz abubakar ahmad bin amr bin abdul khalid al-bazzar ya fitar da shi da sanadinsa har zuwa abu zar abu zar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal kanza alladhi zakarahu Allah fi kitabihi wannan taskar da Allah ya faɗa a cikin littafinsa lauhun min zahabi allo ne na dinari maktubun fi an rubuta a cikinsa ajibtu liman aikan na yi mamaki ga wanda ya sakankance ma'ana yake da sakankancewa bil kadari da kaddara ta ubangiji lima nasaba don me zai je ta wahal da kansa in ka da cewa abin da allah ya rubuta ma za ka samu in ka je ka bincika ka dan laliba ka yi aiki ka ba hanya eh, shi kenan ba sai ka dage ka jajirce ka ta da hankali a kan wani abu sai ka ba hanyar da ta dace in ka yi da kaddara ka kankance da ita za ka samu wa nawa allah ya nufi za ka samu sai ce wa ajibtu liman zakara nawa na yi mamaki ga wanda ya tuna wuta lima da haika me sa zai dinga dariya in yi tuna yadda azaba ta lahira take da yadda aka yi bayaninta to ya har mutum ma yake da damar da zai yi dariya amma kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗa ne daga cikin sabbai zai ya same shi ya rasulullah idan muna tare da kai kana karanto mana aya alqur'ani eh? kana karanto mana ayoyi na alqur'ani sai mu ji kamar wato ga mu ne ga aljanna amma idan muka tashi daga gurinka muka je gurin iyalan mu aka yi abubuwa da iyali muka shiga harkokin duniya muka zauna hira aka yi raha sai kuma mu ji duk mun manta da mu eh? sai ce ito eh hankali dai hankali a hankali shay'an fa shay'an yace da inda ku za ku kasance inda da za ku kasance lokacin da nake muku wa'azin nan zama haka kuke ko da washe to da mala'iku sun yi hannu da ku yace to amma dai an fa shay'an a hankali a hankali ba zai yi inda ka ji wa'azi yanzu ya ratsa ka kuma a ce kullum haka kake ji a jikinka ba yace inda haka kuke ji da mala'iku sai su yi hannu da ku yace to amma akwai mantuwa dan adam yana da mantuwa dan adam yana da shagala da ka je ka shiga wasu harkokin sai ka manta da kuma wa'azin da haka to shine Ah, wato hanzala hanzala yake ga manzala yake ga hanzala wannan wanda shine yake zuwa masa da wannan magana wannan yana daga cikin abin da aka rubuta wa ajibtu liman zakara al-maut ina mamaki ga wanda ya tuna mutuwa lima ghafal dan me yake rafkana kuma ya shagala da wasu abubuwa su mantar da shi gabarin ainihin mutuwa sana a ƙarshe ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah to wannan imam bazzar ya fitar da wannan hakanan wasu daga cikin malamai sun fitar a cikin littattafansu na tafsiri kurtubi ibn jarir duk sun fitar da wannan maganganu cewa wannan shine abin da yake rubuce a jikin wannan allon amma na dinare da kuma allo na dinare kun san zai daraja naka taska din dinare ce amma ga abin da yake rubuta a jiki na daga hikima sannan ce wa kana abuhuma salihan babansu mutum ne na kwarai to abuhuma dinnan an ce ba wai babansu ne kai tsaye ba wanda ya haife su a an ce shi ne jere na bakwai a cikin iyayensu amma mutumin kirki na Allah ne mai ibada mai roƙon Allah saboda wancan kirkin nasu sai tasiri tiryan tiryan biyo 'ya'yansa ya zo me har ya zo tarar da waɗannan wanda suke hawa na bakwai a cikin jikokinsa shi ne bin kasir ana yake cewa fi dalilin ala annan rajul salih a cikinsa akwai dalili cewa mutum na kwarai yuhfazu fi zurriyatihi za a kiyaye wannan nagarta a cikin 'ya'yansa wa tashmalu barakata ibadihi ibadatihi lahu kuma wannan nagartar za ta game albarkar wannan albarkar ibada za ta game zuriya din tasa wanda suke ainihin bayan bayansa fi duniya wal akhirah a duniya da lahira bi shafa'atihi lahum da cetonsu da yake musu don wata ila addu'a da yake yana Allah ya gyara bayan Allah ya kyautata yayan da jikokinmu da jikokin jikokinmu to wannan sai tasiri ya taho har izuwa ina hawa baka sana wa raf'i darajatin ila a'la darajati za a yi daga daraja su har zuwa madaukakin daraja a cikin aljanna ba dan komai ba litaqarra aynuhu bihim dan Allah ya sanya idanuwarsa da su domin shi na kwarai a ce yau ga jikokinsa a wuta kaga ransa ba zai daɗi ba gashi Allah kuma yana so ya faranta masa saboda sa to sai su ci arzikin wannan sai zama albarkarsa ya zo ya shafe su wannan shi na abin da ya faɗa na haka kenan gwargwadon hali a yi kokari a ga an yi abu na kirki sannan a dinga addu'o'i na kwarai ga 'ya'ya da jikoki an gane ko in mutum shi bai amfana ba to da izinin allah 'ya'yansa jikokinsa jikokin jikokinsa sai su amfana da wannan abu a nan da ya ce fa'ara da rabuka an yi bulogawa a shiddon ubangijinka sai ya so ya isar da ƙarfinsu amma a baya duk za mu ga ya mai da nufin zuwa kansa a wajen jirgin ruwa ce fa'arattu an a'iba sai nake so in lalata ta a wajen yaro ya ce na an yi bidilahu muke san Allah ya musanya musu amma a nan fa sai ce da rabbuka an yi bulga a shiddahu ubangijinka yana nufin iya isar da su ƙarfi saboda wannan aikin Allah yaro yana karami a jagabarsa a jagawarsa har ya girma wannan sai Allah ta baraka wata nisa don haka sai mai da aikin Allah zuwa gare shi ce, fara da rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik fadin sa ma fa'altuhu an amri ban yi shi da umarnin kaina ba wannan yana daga dalilin da wasu suka ce khadir annabi kamar inda jiya muka faɗi saɓanin malamai amma kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin fatul bari cewa magana mafi inganci annabi saboda irin waɗannan dalilai da muka karanta Allahu ta'ala na'am ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً Ƙulna يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ya ce wai saluna ka an zil qarnain suna tambaye ka game da zil qarnain qul ga ya musu satlu alaikum minhu dhikra zan karanta muku ambato ainihin minhu daga gare shi wai zan ɗauko bayanansa ne muku inna makkanna lahu fil ard mun ba shi kama ƙasa wai mun yarje masa ya kama ƙasa tamki ya kama ƙasa wa atainahu mun ba shi sababan hanya min kulli shi na komai mulki ne mun ba shi ɗaukaka mun ba shi ƙarfi mun ba shi ilimi mun ba shi ibada ma mun bashi yana duk wata hanya da za ta sadar da shi zuwa alkhairi da girma na duniya da na lahira da an ba ne? ba a sababa sai ya bi ainihin sababan wannan hanya hatta idza balawa maghriba shams har lokacin da ya sama fadar rana ha sai same ta taghru tana faɗuwa fi ainin hami'a a ƙasa ko a idan ruwa wanda yake taɓo ko kamar ne zuwa cikin wata ruwa a wata ƙira fi ainin hamiya a idanuwar ruwa wacce take mai zafi wadda da inda ha a can ne ya samu wasu mutane kulna sai muka ce ya zalƙarne ne kai In ma an tu'azziba ko dai kai azaba wa ma an tattakhidha fihim husna ko ka abu kyakkyawa fihim ainihin a cikinsu ko karaƙi riƙe abu kyakkyawa ainihin a cikinsu shi ne mai shi ne wato abu na alkhairi a cikinsu ƙwala ya ce amma man zalama wannan muka tsako? to wannan ita ce tambaya ta biyu da mushrikai suka zo suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka je suka tambayo malaman yahuda a madina cewa ga wannan ya zo mana mun kasa gane kansa amma ga sifofinsa ga irin maganganun da yake yahuda suka ce ku je ku yi masa wannan tambayoyin guda uku in ya ba ku ansa annabi in bai ba ku ansa ba to ƙarya yake ku san ku kuma yadda za ku yi shi magana ta farko shine maganar waɗannan samari wanda suka shiga cikin kogo suka yi ibada don su tsira da imaninsu wanda mun karanta ta kuma mun wuce wurin to abu na biyu shine suka tambaye shi dangane da wani mutum tawwa wanda iyawon duniya ya karaɗi duniya to shi ma suka ce ku tambaye shi ya al'amarin sarki sai na uku da za mu karanta a gaba shine arro rai ya yake shine suka tambaya annabi dangane da shi zulkarnain anan Allah ya ce wai sa'alunka suna tambaye ka an zulkarnain dangane da zulkarnain to waye zulkarnain zulkarnain an yi maganganu da yawa a kansa wanda a ciki hankali maganganun da ba su da tushe wanda aka samu daga littattafan yahudu da nasara na ka za a iya cewa zulkarnain wani bawan Allah ne kana abdan nasihan lillah bawa ne na Allah me yin nasiha ga Allah fa nasahu Allah ma sai masa nasiha wai na kirki ne to Allah sai dubi kirkinsa kuma sai ya bashi abubuwa da yawa ya bashi mulki ya bashi ilimi ya bashi matsayi ya bashi rundunoni ya buɗe masa garuruwa daban-daban to wannan faɗin mai nasiha ne ga Allah kuma Allah ya masa nasiha to shi kaɗai ya isa a fahimci wane ne zilkar ne haka na akwai magana da aka samu daga habib bin hamas yace na kasance a gurin ali bin abi sai na tambaye shi wani mutum ko wani mutum ne ya tambaye ali bin abi talib an ne game da ne kaifa ba balagal mashriq wal maghrib ya isa yammacin duniya da gabacin duniya وقال سبحان الله سخر له السحاب الله ne hore masa girgije wa qaddara lahu al ya kaddara masa sababai hanyoyi daban-daban na yadda zai mulki gabacin duniya da yammacin duniya wa ba saɗa al-yad kuma ya bashi shi ƙarfi yad karfi ƙarfi na dukiya ƙarfi na mulki ƙarfi na sojoji ƙarfi na ilimi duk Allah ya shimfiɗa masa ya bashi in muka tsaya a nan kaɗai ya isa mu gane wane ne zulƙarni shi ne Allah ce inna makkanna lahu wai mun ba shi ne shi ne kama ƙasa aka ce a tsainahu mulkan azumi mun ba shi mulki mai girma mumakkinan mumakkanan fi wanda muka ba shi tabbaci a cikinsa min jami'i ma yu'tal muluk Na irin duk abin da ake ba sarakuna mina tamkini na daga kama ƙasa wal junud da rundunoni wa alatul harbi da kayan yaƙi wal hisarat da kama garuruwa duk Allah ya bashi wali hada saboda haka ne mallakal masharik wal magharib min al ard ya mallaki gabas da yamma na daga duniya wadanat lahul bilad duk garuruwa suka mika wuya gare shi wa khada'at lahu mulukul ibad sarakunan baya suka sunkuyar da kai gare shi wa khadamatu al-umam al-ummatai suka yi masa hidima min al-arab na daga laraba wal ajami da bai bayi gane ko wali hada saboda haka ne zakara ba'dhum annahu inna ma sumiya dhal qarnayn wasu ka ce dan haka ne aka kira shi dhal qarnayn lannahu balaga qarnay shamsi mashriqiha wa maghariba saboda ya kai kafanni guda biyu na rana na gabas ɗinta da na yammanta to wannan shine irin tamkinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi naka ya buɗe garuruwa ya mallaki garuruwa yana da rundunoni amma kuma mutum ne na ƙwarai baya zalunci baya cuta saboda mulkin da yake shi amin mai adalci ne mai kuma jin kai ga talakawan da Allah ya mallaka masa amma in ya game da azzalimi to sai daga daga da shi matukar ba zai dawo zuwa kan hanya saboda karfin da Allah ya bashi mu ne cewa atainahu min kulli shay'in sababa mun bashi sababi na komai me ake nufi da sabab ana ibn abbas ya ce ilman mun bashi ilimi to kaga yana daga cikin sababi hanya hanya ta ilimi wa atainahu min kulli shay'in sababa ya yace manazilul ardi wa alamiha masaukan duniya da manya-manyan abubuwan Allah ya bashi abdurrahman bin zaid bin aslam ya ce sabab ta'alimul alsina allah ya ba shi sanin yarika duk garin da ya je kuma ya cinye sai iya magana da yaransu ala kana la yaghzu qauman illa kallamahum bi lisani ba zai je ya yaki mutane ba sai ya yana magana da yaransu take allah zai kimsa masa yadda ake magana da me da wannan ainihin yaran haka nan ka'ab ya ce in kunta qultu dhalika fa inna Allah ta'ala qala qad wa atainahu min kulli shay'in sababa na'am mun bashi sababi na komai eh, mun bashi sababi na komai na daga mulki inda da wa'idi ya jero su shi ma wannan shine abin da Allah subhanahu yake faɗa cewa ba shi ainihin sababi ya ba shi hanya ta duk wani abu da mai mulki yake an mallaka masa garuruwa an ba shi sanin yaruka an ba shi rundunoni an ba shi dukiya duka ba'at ba'a sababa sai ya bi waɗannan masaukan na duniya da aka ba shi hatta idza balagha maghriba shams har lokacin da ya sama haɗar rana waje da sai same ta tawuru tana haɗuwa fi ainin hami'a a idanuwar ruwa wacce take mai taɓo wato gurin da ya isa bayan yawon da ya na duniya ya isa wani wuri inda za ka iya cewa rana kamar gata ga gurin da za ta fada a cikin wannan ruwa kuma ruwan wanda yake mai taɓo ko kuma fi ainihin hamimati kamar da ya zo a wata kira idanuwa ruwa mai zafi saboda lokacin da ainihin rana ta tafi haɗuwa tana zafafa gurin har sai ta zo haɗuwa gurin yin sanyi to su ne wa can kira aka ce fi ainihin ce, idan idanun ruwa wacce take mai sanyi kenan ya kure inda ainihin rana take fada waje da wa waje da inda ha kauma a nan ne ya samu ainihin wasu mutane to kamar inda aka faɗa dama su waɗannan mutanen allah ya ba shi yare duk inda ya je allah ya ba shi yaren waɗannan mutanen sai ya magana ainihin da su nan take ba tare da yanayin bata lokaci ba ƙauman ana aka ce ummatan min al'umam wasu jama'u ne daga cikin jama'u zikiru na hakanan ummatan azimatan min bani adam amma an ambata cewa al'umma ce mai yawa daga 'yan adam domin me domin za a yi magana a gaba cewa suna neman ya gina musu katanga saboda me saboda wasu wanda suke ganin kamar ba 'yan adam bane su sune ne sune juju wa majuju to su waɗannan da ya isa gurinsu su daga cikin bani adam suke ɗayan 'yan adam tare da cewa za mu zo daga baya su ma zulƙarni ne faɗa asalinsu ai ya juju wa ma juju mu faɗi su ma ina ne asalinsu da ya same su suna cikin damuwa saboda ya juju wa ma juju suna fitowa su ne musu ɓarna suna cinye musu abinci suna cinye musu dabbobi suna shanye musu ruwayensu to shine kulna sai muka ce ya zalqarnain zulqarnain imma an tu'adhiba ko dai kai azawa ga waɗannan mutanen da suke fitowa su mana barnan nan wai ma tattakhidha fihim musnan ko kuma ka riƙe abin kirki gare su kenan kai musu magana in za yi musu a matsayin ka ne mai mulki cewa ku daina waɗannan mutane in za su ji magana hmm? ku daina shanye musu ruwa ku daina cinye musu abinci ku daina kaza na daga dai cutar da su ga wanda ka gani dai ya fi dacewa ainihin shi za ka yi da su ina ya zaƙar ne ma ta zama ma ta tafiyin husna to shine za mu ji amsar da shi kuma ya ba su قال أما من ظلم قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال أما من ظلم وأن يتكنس تهنيا كافر da shirka. wa sofa na azibu za mu masa azaba wannan yana nuna shi musulmi ne ko ba haka ba da me za mu masa azaba kata da yace bil qatl da kisa suddi yace kana yahmi lahum baqaran nuhas wa yad'uhum fiha tayadu to dai shi ya san dai me zai musu ainihin na daga azabar da zai musu a nan duniya kenan sun mai raddu ila rabbi sannan a mai da shi gurin ubangijinsa fa yu'adhibuhu azaban nukra ya masa azaba wacce take mai tsanani wacce ta kai matuka ainihin a wajen tsanani da azaba don haka bara in ji bayanin waɗannan mutane da kuke so na yi muku wani abu game da su idan wanda suka zalunci kansu ne ta hanyar shirka da kafirci to mun sanya za mu da su mun kuma wanda sun cancanci a yi musu magana ɗin ne za su ji wa'azi za su gargaɗu to kuma su ma mun san me mun san yadda za mu nisa to shine ya wa amma mana amana wa amma man amana wa amila salihan falahu jaza'an husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra wa amma man amana wanda ya imani shine ya ba wanda za mu kira shi zuwa kai na daga ibada Allah da kadaita shi falahu jaza'an husna yana da kyakkyawan sakamako a nan duniya an gane ko hakanan yana da kyakkyawan sakamako a gurin allah a lahira wasu na ƙoli lahu min amrina yusran da sannu za mu gaya masa magana ta alkhairi min amrina daga cikin al'amarin shi ba za mu yaƙe shi ba ba za mu yi masa azawa tun da ya ji wa'azi ya gargaɗo don kenan kaga yana nuna adalcinsa ba daga zuwa kawai yake kama mutane da sara da yaƙi da cewa ya gwada ƙarfi ba A'a, sai ya yi nasiya ya yi fahimtarwa ya yi gargaɗi wanda ya bi shi wanda bai yi ba to shi ne kuma zai ga yadda zai da shi na Thumma atba'a sababa hatta idza balagha matli'a ash-shamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سوا يبدي هنيا ta masharik al'ardi da aka buɗa masa wa magariba an buɗa masa duniya inda ya je wanda suka bi su karɓi musulunci ya wuce su ya naɗa musu sarki ya wuce wanda ba su ba ya dole ya rinjaye da su ya naɗa masa sarki mumini musulmi ya wuce to haka ita tafiya da yana yawon duniya hatta idza balagha matla ash-shams har lokacin da yasa kuma mafaɗar rana duwa daga eh, mahudar rana duwa daga ya zo har ina har mahudarta waje da sai samu ta ɗulu ala tana hudowa a kan wasu mutane lamna da allahun min duni ha sitran da ba mu sanya musu sutura ba min duni ha koma bayan ranar nan ya ba mu sa musu sutura ba Shi ne me ba su da gurin zama a filin Allah suke rayuwa ba su da bishiyoyi da za su shiga inuwarsu ba su da bukkoki da za su shiga su kwanta a ciki haka suke rayuwa a filin Allah gane ko sararin Allah haka suke rayuwa ba ne ce ba mu sanya wasu sutura ba A laysa lahum binaw ba su da gini kinnuhun wanda zai tare su wala ajdarun tudhilluhum ba su da inuwoyi da za su musu inuwa wa tasturuhum min harra shams ta kare su daga zafin ranar nan naka haka suke ɗanɗana ainihin wannan zafin ranar hasa ilimin jubair yake cewa sun zama mutane ne jajaye gajeru Masakin muhimmin ghayran akthar min ma'ishatuhum min as-sama mafi yawan rayuwarsu da kifi ne an gane ko saboda yanayin gurin da suke da sun daga kifin don suka nuna rana ta gasa mun sai su ci kazalika haka al'amarin yake wa qad ahatna bima ladayhi khubra wa ahatna khubra mun kewaye da labari bima ladayhi da abin da yake tare da wannan bawan Allah zulkarne wai Allah yana mana magana cewa to gashi fa yi mana bayanin wannan zulkarne wanda mu ainihin zamu kuma leka wannan bayanin da Allah ya mana mu ma dan mu san wani abu na daga labarinsa gashi dai an gaya mana wannan sai kuma abu na gaba me faru gare shi ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدًّا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ثم أتبع سوا يتيغ ودى بن علي ناري وطا يباش نا نسرا أكن كساش الدنيا يتيت حتى إذا بلغ بين السدين هل لوكتين ديجي سكان سدين, سدين. wato wasu kafofi guda biyu waje da min duni ma qauman sai samu wasu mutane min duni ma koma bayan kafofin wato anan kamar wasu duwatsu ne manya-manya guda biyu to kafin duwatsun nan akwai wasu mutane kuma mutum ya to birni kafin ya shiga birni din to akwai wasu ainihin kauman wasu mutane la ya kaduna ya fahimuna kaunan ba su kusanta su fahimci magana an ce saboda kullallu ne su ba su ba su iya gantarsu wannan gurin ba sa cuɗanya da wasu mutane ballatana su ɗan harsan su dan san harsunan duniya da idan baƙi sun zo za su iya magana da su to amma kamar yadda aka faɗa shi Allah ya ba shi sanin harsuna naka in yaje zai iya magana da su qalu sai suka ce ya zal qarnain ya zal qarnain wannan sarki zal qarnain su ma za su kawo masa nasu kuka. dama abin yana damunsa suka ce inna ya juja wa majuj ya juja wa majuj mufsidu na filar masu barna ne a bayan kasa kamar yadda za mu karanta wasu daga cikin barnar tasu da suke fahal na ja'alu laka harjan mu baka wata dukiya ala abisa sharaɗin an ta ja'ala bainana wa bainahum saddan ka sanya tsari tsakaninmu da su me yasa suke nema a sanya tsari da su da su saboda akwai kafa da suke fitowa tsakanin wannan duwatsun guda biyu akwai kafa da suke fitowa zo su barna su shanye ruwa su cinye abinci an gane ko duk abin da suka samu da yasa su cinye wannan abu yana damus kamar da yake shigen yanzu ko sai an gama noma sai fulani su danno shanunsu in ba ya sa ba sai ka tara gonanka kawai ta zama ciyawa kawai an gama da ita to kenan sai sun gama wahala su ta noma ya juya maju sai su zo su lamashe su dan ruwan da ya taru na damuna sai zo su shanye kenan sai su shekara ba su da ruwan da za su sha to wannan barna ta dame su shine suka suka ga zulkarnin ya zo su ga dama ce su kai masa kuka domin ya musu magana da suka ce ya juju wa majuju mufsiduna fil ardi masu barna ne a bayan ƙasa fa hal naj'alu laka kharjan mu sanya maka wani kuɗi ala an ta taj'ala bainana wa bainahum saddan akan ka sanya tsari tsakaninmu da su qala sai zulqarni ya ce ma makkani fihi rabbi khair damar da ubangiji na yi bani ai tafi abin da za ku bani eh, me za ku bani ko. Eh? ai Allah ya bani maki wanda ba abin da zan yi da wani dukiyar nawa ne kuɗin naku da za ku bani wannan me yake wa? ya nuna adali ya nuna ba shi da kwaɗayi gane ko na ka abin duniya bai dame shi wannan ya yi kamar yadda suleiman ya ce atumin sanda su bilkisu suka kai masa kyauta ko suleiman ya ce atumin duniya ni bi malin fa ma atani Allah khairun mimma ataku ha kudi za ku bani abinda Allah ya bani ai ya fa abin da ya baku wani kudi za ku nuna ku maida mata ainihin kudin ta ita sarauniyar ta to shine shi ma na yace ma makkani bihi rabbi khair abinda ubangiji na ya bani ai ya fi duk abin da kuke da shi amma ku zo mu haɗa gwiwa a yi haɗin ai aikin gayya na haka zai gwada musu dabara ta yadda za su rayu ko da shi baya domin shi ba mai zama ba ne rahal ne mai yawon duniya ne in ya gama taimakon su gaba zai to yi abin da zai musu in ba ya sun ga yadda iba inda in gaba abin ya same su za su iya yi da kansu to shikenan kuma in abin ya sake faruwa sun shiga wani hali to sai ke so nuna musu yanzu za su zauna da kafas wanda ake cewa ka nuna mun yadda zan kama kifi ko ya fi ka bani kifi haka mutum ka nuna masa yadda zai sana'a ya fi ka ɗau kuɗi ka bashi wa wanda yake so ya tabbatar musu kenan kaga tsari ne na tattalin arziki ya ce ku dai fa ne bi kuwa ku taimaka min da ƙarfi a nan me yake nufi lebo don su zama za su dinga haƙo baƙin karfi da kansu